dans des hôpitaux africains. C'est ce qui est très important. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz babala ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da ya kasance shirin mu na ƙarshe a yau Juma'a 12 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa hukumar kula da 'yanci ran ta kungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar cikin shekarar da ta gabata ya haifar da karuwar kwararar bakin haure zuwa nahiyar. bayan nan za ku ji cewa a najeriya wata kotu ta ba da belin tsohon shugaban babban bankin najeriya godwin emifele bisa wasu sharuɗa sai kuma shirin tubalin tsaro da hassan maina kaina zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya daga bakin maryam dauda jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Gidan talabijin ɗan gwamnatin jamhuriyar Nijar ya nuna wani bidiyo na sojojin Rasha masu ba da horo a lokacin da suka isa ƙasar a cikin wani jirgin sama mai ɗauke da kayan soji don taimakawa wajen ƙarfafa tsaron ƙasar ta sama yayin da dangantaka tsakanin Amurka da Nijar ke ƙara taɓarɓarewa. An ɗauki bidiyon wasu sojojin Rasha biyu masu ba da horo a gaban jirgin saman sanye da kakin soja da hula sun kuma rufe fuskokinsu. Bayanai sun nuna cewa a daren shekaran jiya laraba ne saka isa kasar sun kuma je da kayayyakin aikin soja don taimakawa Nijar inganta tsaranta ta sama. Mun zo nan ne don horar da sojojin Nijar yadda za su yi amfani da kayan aikin soja da ke nan. a cewar ɗaya daga cikin masu ba da horon da harshen faransanci a bidiyon da aka yada a jiya alhamis ya ƙara da cewa mun kuma zo nan ne domin ƙarfafa haɗin gwiwar soja tsakanin rasha da niger in ba a baya-bayan nan ba amurka ta ɗauki niger a matsayin muhimmiyar ƙasar ƙawance da hulɗa a yankin da ke fuskantar guguwar juyin mulki a cikin 'yan shekarun nan a makwabciyar niger ɗin wato mali gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta fitar da sanarwar hana kafafen yada labarai ba da rahotanni akan ayyuka ko harkokin jam'iyyun siyasa da kungiyoyi sanarwar wadda babbar hukumar sadarwar kasar mali ta fadda a jiya alhamis an wallafa ta a shafukan sada zumunta sanarwar ta ce dokar ta shafi dukan kafofin yada labarai ciki har da talabijin rediyo yanar gizo da jaridan da ake bugawa Dokar haramcin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin mulkin sojan ta dakatar da duk wasu harkokin jam'iyyun siyasa har sai abin da hali ya yi. Hukumar sojan ta bayyana cewa akwai buƙatar kiyaye zaman lafiyar al'umma a matsayin dalilin ɗaukar mataken. Kafofin yada labaran da suka bijirewa dokar za su iya samun takardar kashedi ko ma a rufe su. Abinda hukumar sadarwa ta ƙasar ta faɗawa wata ƙungiyar 'yancin 'yan jarida kenan. Ƙungiyoyin yada labarai na ciki da wajen ƙasar sun yi Allah wadai da wannan matakin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan, kamar yadda kafafen yada labaran Falasɗina da Isra'ila suka ba da rahoto. Kafofin yaɗa labaran sun ce an kashe wani mutum a lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta kan motarsa a Tubas. Sannan sojojin Isra'ila sun harba wani Bafalasɗini a yayin wani samame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Alfar'a da ke kudu da Tubas. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba akan rahoton nan. Wannan tashin hankalin na baya-baya na zuwa ne bayan sanarwar da sojoji suka fidda a jiya Alhamis akan abin da suka kira sabbin ingantattun matakai na shigar da kayan agajin jan kai zuwa zirin Gaza, ciki har da samar da sabuwar hanyar ƙetarawa ta ƙasa a arewacin Gazar. Mai magana da yawon rundunar sojan Isra'ila, Rear Admiral Daniel Hagari, ya bayyana a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar kai karin agajin jan kai kai tsaye zuwa ga farar hula a yankunan da manyan motoci ke fuskantar kalubalen shiga a cikin 'yan kwanakin nan rasha ta kaddamar da hare-hare da yawa ta sama a kan farar hula da cibiyoyin makamashi na ukraine lamarin da ya janyo asarar rayuka da barna sosai Sabbin hare-haren da aka kai a yau Juma'a sun auna wata cibiyar makamashi a yankin Nipro da ke kudancin kasar. Cibiyar da aka lalata sosai yayin da ta kama da wuta biyo bayan wani harin jirgin sama mara matuki na Rasha da safiyar yau Juma'a a cewar rundunar sojan Ukraine da wani jami'in yankin. ba a dai ambaci cibiyar makamashin a cikin rahoton rundunar sojan ba sai dai rahoton ya ce tarkacen jiragen sama marasa matuki na rasha guda hudu da aka kakkabo sun fada akan wata muhimmiyar cibiyar ababen more rayuwa a gundumar krivoriska inda ta kama da wuta jami'an kashe gobara na ukraine sun yi nasarar kashe gobarar amma nan take dai ba a iya tantance girman barnar da aka yi ba a cewar shugaban yankin sarhi lysak A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu buɗe taskar mu a Nijar, inda hukumar kula da 'yan kiran ta ƙungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa jin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar a bara ya haifar da karuwar kwararar bakin haure zuwa nahiyar. Kwamishinan harkokin cikin gida ta kungiyar Yilba Johansson ta ce dole ne kungiyar ta ɗauki matakai don kange waita kwararar bakin zuwa nahiyar wanda kaso mai yawa ke bin saharar Nijar domin zuwa nahiyar Turai. Sai dai kungiyoyin da ke safarar bakin haure na ganin akwai bukatar kungiyar tarayyar Turai ta sake zama da sabuwar gwamnatin Nijar da kuma sauran masu ruwa da tsaki kan bakin haure a Nijar domin samun mafita. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. Kungiyar tarayyar Turai ta bayyana damuwarta dangane da kwararar bakin haure zuwa Turai sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar. Nijar dai na a matsayin babbar hanyar da 'yanci rani yankin Sahara ka yi amfani da ita domin shiga Turai kuma tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar da ta gabata ne wanda suka janye wata yarjejeniya su da tarayyar Turai ya saya ganin tururuwar bakin haure zuwa Turai a cewar hukumar kula da 'yanci rani ta tarayyar Turai. Kungiyar da ke safarar bakin haure a arewacin Nijar ta bakin Ahmad Umaru wanda shine shugabanta na gani ganin akwai bukatar da turai ta zauna da mahukuntan Nijar da ma sauran masu ruwa da tsaki kan sha'anin bakin haure domin lalubo hanyoyin magance matsalar kwararar bakin haure zuwa turai. Dama ita ce ta yi da gwamnati waccan ta Nijar wadda ta shuɗe suka yi rajajeniya da za ta tare mata wannan bakin hauren da suke bi nan kamar musamman Nijar. Kuma yanzu zama ne za a sake wannan zaman sai ya komo ga wannan mutanen wanda aka tozarta sai in an zamana tare da su ne da gwamnatin waga da ta soke doka tare da su ana iya shawara a ciwo kan matsala irin wannan tahiyar ta bakin habri in ana so a samu masalan kenan wani sabon program sai sun zamana da waga sabo gwamnati su zamana kuma da wannan mutanen da suka yi wake wannan aikin su samu su tattauna su samu yadda za a yi wannan mutanen su bar shiga kasashen turai wasu alkaluman majalisar inkin duniya sun nunar da cewa sama da bakin haure dubu arba'in da biyar ne suka tsallaka nahiyar turai ta haramtacciyar hayya a wannan shekarar daga afirka yayin da agadas da ke arewacin nijar kusan kowane ranar litinin sai motoci sun fita da bakin haure domin zuwa kasar libya addu'amma shi ke kula da motocin da ke tafiya libya daga agadas. ka gani fasaje suna zuwa suna tahiya ka gani alhamdulillah a nan ma ga an samu shajaman sosai da sosai kana gani akwai activity ga sunan sun fara na transporter gwarawan suna zuwa amma in sun zo akwai mutanen da suke safara da su suna wucewa da su suna ta libya tun dai bayan soke dokar haramta safarar bakin haure da sojojin da suka yi jin mulki a niger suka yi ne ƙungiyar tarayyar turai suka matsa kaimi wajen rage yawan kwararar bakin haure daga afirka ta hanyar tsaurara tsaro da kuma dokokin neman mafaka a nahiyar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger daga batun bakin haure a niger sai kuma na shari'a a najeriya yayin da ake kiraye-kirayen a gaggauta zartar da hukunci a game da tuhume-tuhume da ake yi wa tsohon gwamnan babban bankin najeriya babbar kotun tarayya da ke da zamanta a unguwar ikeja na jihar lagos ta bayar da belin gudun a kan kudi naira miliyan hamsin da wasu sharuɗa daga abuja wakiliyar mahalima abdurrahman ta aiko mana da karin bayani A yau Juma'a ne mai shari'a Rahman Oshodi ya bayar da belin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Gado fili akan kuɗi naira miliyan hamsin tare da ginda ya cewa ya kawo mutane biyu da za su tsaya masa waɗanda dole ma'aikata ne masu shaidar biyan haraji na tsawon shekaru uku a Legas. Ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke wakiltar Emefile a kotu, magaji mata Ibrahim mai makamin SAN ya tabbatar da batun bada belin wanda suke wakilta yana mai cewa bai saba wa shari'a shari'a ba. Yau a cikin tsari da kuma adalci da na kotu ta ba da shi hannun beli kuma kamar yadda shari'a ta tanada kowane lokaci aka gabatar da mutum a gaban kotu ana tuhumarsa da laifuffuka zaɓi ne na kotu ta shika shi beli a kan sharaɗuka da ta ga ya dace ko kuma ma ba tare da sharaɗi ba domin dokar da ta ba da wannan damar amma kamar yadda kowa ya sani an ba da shi hannun beli akan ka'ida ta cewa zai ajiye kuɗi miliyan hamsin da kuma shiga shortis da zai gabatar a gaban kotu dan baki mance ba cewa kwanakin baya mun yi magana akan shari'arsa da take gaban babbar kotu ta abuja to wancan tsari na tuhumar daban ike da kuma wannan babbar kotu da take jihar Legas. ta hukuma tana da ikon ta tuhuma mutum akan laifuka daban-daban da take ganin tana zargin su cewa ya aikata to wannan bai saba wa tsarin shari'a ba domin abin da ake tuhumar sa a gaban kotu a abuja daban abin da ake kuma tuhumarsa sa a gaban kotu a nan lagos daban saboda haka shari'a ta tanadi irin wannan kuma ba wai tuhumar ba tabbatar da laifin mutum shi shine babban abu a tsarin wanzantar da adalci. Fitaccen masanin kundin tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara kogo ya ce. Harka ta beli magana ce wadda take kacokau an dora ta akan alfarmashi alkali wanda yake kowace shari'a shine abin da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulki ya shedara to amma ya kamata idan za a ba da beli a riƙa la'akari da girman zargi da ake da shi akan mutum a kuma duka tsaurara abubuwan da ake nema a beli ya zama madubin mudu na irin girman laifi idan muka ɗauki shi gwadun emefiele akwai zarguna guda 26 waɗanda suke dangane da wata badakala da ta shafi kuɗin dola amurka da kuma kudin naira na najeriya biliyan biyu to idan muka yi la'akari da girman waɗannan kuɗaɗe din kuma muka ga beli da aka ce a bada miliyan hamsin da mutane biyu za su ɗauke shi beli su ma kansu su ajiye miliyan hamsin hamsin da kuma su kasance mazauna Legas ne kuma sun yi rajista da wannan kundin rajista na waɗanda suka cancanta su bada beli a jihar Legas. Duka waɗannan ba wasu sharuɗa ba ne ba masu wahala da nake gani. A nasa bangare mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa mana Ahmad Saju ya bayyana cewa. Alal hakika ba da belin nan da aka yi ma shi yakan sa hausawa suke cewa shari'a sabanin hankali. Wannan mutum dai kowa ya san irin barnan da ya yi a ƙasar nan sannan kuma abubuwan da ake tuhumarsa a kai su ma fa ba ƙananan laifuka ne ya yi ba to a ce an ba da belinsa zai ba kowa mamaki to amma babban al'amarin shine kowane ɗan adam a ƙarƙashin shari'a irin wadda muke amfani da ita a Najeriya yana da 'yancin a bada belinsa ga laifuka da yawa don haka wannan yana cikin laifukan da akan iya bada belin mutum sai dai abinda al'umma suke ganin shine idan aka ba da belin mutumin da ya irin wannan waɗannan barna da ta'asa ba a tausaya wa waɗanda laifin da ya yi ya cuta ba. To mu 'yan Najeriya laifuffukan da aka irga aka ce ya yi ɗannan lallai sun cutar da mu da yawa. Wasun ba sai an yi shari'a ba. Don haka da so samu ne ba kawai kar a ba da belinsa ba. A gaggauta wannan shari'a a yi masa hukunci mai tsanani saboda gaba. Kotun da ta jaddada cewa dole ne a miƙa takardun belin Emefiele zuwa kotun kula da laifuka ta musamman sa'annan kuma a yi rajista a a tsarin kula da beli na jihar Legas. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrahman da wannan rahoton kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu ɗan shakata da wannan faifai. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ana bukata ku zo birni ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano in kana bukata ku je Ikko ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa da ya

jirar Bukhari ma ya taimaka Najeriya, Najeriya kasa daya, uwa daya, uba daya. Zawad ya taimaka Najeriya, Najeriya kasa daya, uwa daya, uba daya. ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Ali Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yanzu kuma ga Hassan Maina na da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin matakan da ake ɗauka don ƙara inganta sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar. Toma Dalla. A cikin hanyoyin neman tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai inganci don al'ummar jamhuriyar Nijar ta gudanar da ayyukanta na yau da kullum cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Wannan ya sa hukumomin sassan kasar da ke fama da matsalolin tsaro gudanar da tarukan muhawarori domin lalubo hanyar yadda za a ciyo kan wannan matsala. daga birnin kwanni wakilinmu haruna mamman bako ya aiko mana da wannan karin bayani a ɗaya daga cikin waɗannan tarukan ne ya sa hukumomin kwastam koduwa na ƙasar yankira ga jama'a da su bar hana su kama mutane masu yin sarandar dabban fetur saboda mafi yawan su na kan man ne ga 'yan bindiga da ke cikin dazuzzuka ga da ya kamu nan eh, zancen zaman lafiya a kai kuma da neman alhurma ta jama'a yadda za a ya juna zama mu ya daidaita da jama'a da mu masu tsaron ƙasa masu tsaron gari ina son in kwatanta ma jama'a yau duwan ta zama ba irin duwan ta da bace da mutane suka sani da in duwan ya huce ana cewa ga barayi ga shi sun zo su ɓace mutane kaya ga sun zo su yi kaza a'a yau mun nemi taimako gare ku za mu kwatanta muku aikin da duwan take yi lalle muna cikin eh, masu tsaro amma aikin duwan mahimmancin shi tara ma asusun gwamnati kuɗi misali yanzu nan sai ka ga duwan ta biyo for example dan sarandan essence in dauki essence kaɗai sai ka ga gari ya gabce ana cewa ku bi su ku bi su ga barayi to shi wannan dan sarandan da za ku bari ya huce tana yiwa dan Najeriya ne ya zo da essence shi yanzu in ya huce nan ya tahi ya huce tawa ya huce ya tasara ya huce ya shiga Mali essence kin yau kowa ya san yan ta'adda da ke da kai tsakanin Mali da Burkina da Niger tuna gare su tuna nan da me suke aiki da essence ne wace muku ba essence kin ga da kuka kare ya huce bane suke sawa kirin babu wanda san illar da eh, sarande take ciki gara mutane su san menene illar da sarande da rashin bin hanyar gaskiya bisa ga duwan yake shawo musu mutane su hidda ga kansu duwan kin nan ba duwan bace yanda mutane suke ta tsammani tun da tun da daga an ga duwan a yi ta bibin ga makiyin mutane ga mai son ya kare mutane ga mai wa'an suna cewa duwan hana sallah to yanzu muke ba da sallah a nasa bangare malam bello wakilin sarkin fulanin birnin kwanni a wuraren taron waɗannan tarurruka kira ya yi game da wata matsalar ta tsaro da ta shafi fada tsakanin manoma da makiyaya da ke karewa da kashe-kashen mutane da dama amma ya soma da maganar 'yan ta'adda daga farko. Eh, ta'addanci bai da addini bai da ƙasa bai da kabila sannan bangare zangane da eh, harkan banna da ake yi na kici manoma da makiyaya a guda an kamance da shi bangaren merori su ma merori masu yanka burtali masu yanka burtali to wannan su ma fisibillah ya kamata a daina wannan wanda sun kasa sun yi shi tun da dai doka ta kasa ta ce in an yanka burtali wanda ya sayi ya sayi banza kowa bai san da haka bai yiwa ga dokoki na kasa abun da an ka ce ku zo don saboda kuna hukumomi ku ce abun da kun kai dama za ku wannan kuskure. shi ko kwamishinan 'yan sanda na gundumar birnin kwanni malam rabiu sule kirayayi game da samun yin rigakafi kamin a samu matsalar tsaro. Tsaron nan ya ne kamata mu kawo gudunmuwa. Gudunmuwa ne da ake sa kawo musu kan rigakai in suka rigakai kowa ka gudunmuwa to yana da cewa tsaro zai tabbata cikin wata hanya ce kamata ka gudunmuwa na ɗaya dai rigakai ba da labari yana cikin rigakafi mutum ya ga wani abu ana yi wanda ko mata tana yi wanda ba da kyau ko mishi ya saki hanya ko yaro ya saki hanya ya kamata a ce cikin gida mutum ya kokari ya kawo gudun shi ya gina ne za a iya kawo karshen wannan ta asar da abu ke shi yake ko mishi ya saki hanya wace tana ita ta bashi magana ya dawo in ya kasa ta kasa sai ta yi gaba ko wani mai gari ko wani cikin fahimtar da ake ji magana shi yan kowa ce barin kyale ba magana ta bace magana ce ta shaman tsaro sai abin ya kamari gida ya zama to ba ya zama in gida ɗaya gida biyu suka zama su zama sai ta ga gari ba za a zama ba garuruwa da suka yi yawa kenan da kasa gaba da ta lalace. Daya daga cikin waɗanda suka halarci tarukan da ke zamne akan iyakan Nijar da Najeriya inda 'yan bindiga ke lababuwa suna shigowa ƙauyukan da ke kan iyakar na Nijar suna satar dabbobi ko garkuwa da mutane ya yi kira da a ƙara musu yawan jami'an tsaro. An kai shekara bakwai sai bai shi aika jandarmomi a mauza ginin bakin gada. to kuma a bara aka kara polisai guda biyu bana an kai ne a check nan garin mu lokacin da aka halbe halbe sai wan wannan da mai kudin ya zo suka halbe sai hau moto ya tafi inda polisan kinna to inda Allah ya ba su nasara su barayin ko da aka zo polis guda yana da larura wannan gudan shi ya to sun kai halbe an halba da sun ka gane lalle wuta ta ba ta gari ta ba ta soji ta gudu sun kai ya ce ku bi su ba su dota ashe su jami'an tsaro sun san halbe wanda a ya kare ku bi su an ka bi su dai Allah ya samu sara ba kai sati ɗaya ko biyu nan zangon mozaje inda shi hakimin nan wanda aka ci kuɗi miliyan wai kusan 20 kin nan an zo an kai mana shi ma bi ce hari wannan hama sun so su kisan wani bawan Allah mu dai muna roƙo gwamnati an kai mana da sole sai a don Allah ya guda ƙara mana kaga garan nan inda su bi ne ko uku suka kwanta musu wale kai duka shi zuwa to aka rashin nasara ko da zo police guda bai da lahiya kuma musali sai bai wayannan jandromi ba su kwana nan wannan sai su kadai sun yi kadan rashin na sun kai su mutum uku yanzu a kara jandarorin na da lahori su tsantsaya nan wurin da wuri biyu ne can ketare kusan eh, farancar iyaka nan bakin gada kaga ko da za a bugawa aka gilimo su wallahi za a samu nasarar kansu a nasa bangaren abdurrahman udu mai kula da hila yan karkara cewa yi a wuraren waɗannan tarurruka banda yan bindiga dole ne a kiyaye doka tsakanin manoma da makiyaya ko mazamna karkara da zaran ana son a samu zaman lafiya a ƙasar mai ɗaurewa kai talaka an ce ka bi ta hanyar mai garin ka doka shi ta ƙasa ce haka ne inda an maka banna ka bi a dabar ta mai garin daidaita in eh, an daidaita sai ba in ba a daidaita ku ce wajen sarki in ba a samu wajen sai aka daidaita a wuce a wuce gari. haka nan ne in kaka ta yi kusa nan ne a da babban matsala na ɗaya akwai da a samu burtallan da aka wuce kamar da wani suka suka wuce yanzu nan kwaro nan tsabawa wani lokaci muna da burtali guda wanda na ƙasa da ƙasa wanda sansan sama aka wuce mana wasu wuri shi ina tamanin zaman da duk mai hannu da shi yanzu zaka nan ga abinda za mu ta ɗan tsarna kai ta mara ɗaya a samu wannan burtali a samu a samai da ladilai yanzu mun samu an samai da ladilai yan brazil suka da aka samu yan kurakurai aka zo aka gyara ƴaƴan sai ya su zo suka sa yanzu abin da ya ba mamaki sai zaman to mutane ku sai kaga mutum ya zo ya buge da wannan dilajilla mai shara nan zaman wannan damar da ya su uku muka saboda bisa wannan kuma wannan burtalin duk wanda an bisa wannan bangaren ana kukan da ke tunda su sun zo sun san da shi in su aka inda aka kashe za su shiga cikin gonakin mutane ko ba haka bane yanzu aka zo aka hidda shi to kuma har yanzu abin bai magani kenan ya kamata mutane su mutunta doka aka ce aka yi maka banna kar ka dauki doka da kanka kai je doka ta ce kana iya ku sulhu ka ce ka yahi kanin ka kai mai gona ka zo ka tara ai maka banna ka zo ki diga ka ce a sunan da na an wa na gani kayan banna wallahi na yahi na san ba gangan bane ko a na kayan na kayan banna amma banna ta fa ni wannan ita da gari ne abin da ya so ba ni jika hamsin babu wani wanda doka ta da haka. Hukumomi da ma talakawa a kasar sun dukufa yanzu haka wajen neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya da wa wamammiya a jamhuriyar ta Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan maina na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Da gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga Maryam ta dawo mana da labaran duniya a takaice. To a takaice, gidan talabijin ɗan gwamnatin jamhuriyar Nijar ya nuna wani bidiyo na sojojin rasha masu ba da horo a lokacin da suka isa ƙasar a cikin wani jirgin sama mai ɗauke da kayan soji don taimakawa wajen ƙarfafa tsaron ƙasar ta sama yayin da dangantaka tsakanin Amurka da Nijar ke taɓarɓarewa. An ɗauki bidiyon wasu sojojin rasha biyu masu ba da horo a gaban jirgin saman sanye da kakin soja da hula sun kuma rufe fuskokinsu. Bayanai sun nuna cewa a daren shekaran jiya laraba ne suka isa ƙasar sun kuma je da kayayyakin aikin soja don taimakawa Nijar inganta tsaronta ta sama. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta fitar da sanarwar hana kafafen yada labarai ba da rahotanni akan ayyuka ko harkokin jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyi. Sanarwar wadda babbar hukumar sadarwar ƙasar Mali ta fidda a jiya Alhamis an wallafa ta a shafukan sada zumunta. Sanarwar ta kuma ce dokar ta shafi dukan kafofin yada labarai ciki har da talabijin, rediyo, yanar gizo da jaridan da ake bugawa. Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan, kamar yadda kafafen yada labaran Falasɗina da Isra'ila suka ba da rahoto. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzaya dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Instagram da kuma X domin samun ƙarin bayani da rahotanni da kuma yin tsokaci ko kuma ku aiko mana da sakonni ta hanyar imel ta sashin hausa at boanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da fiona wa mayi da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz babban ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya.